لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine majalisi na shida na tasirinmu mu na watan ramadan a wannan masallaci a wannan birni na kaduna yadda muka shigo wannan wata na ramadan cikin alkhairi allah ya ba mu ikon shigewa cikin watan salin alin muna waɗanda Allah ya da su masu kuma cin riba a ƙarshen watan to za mu shiga sabo sura ne yau suratul mujadala ko kuma suratul mujadila al-mujadila ko al-mujadala wadda ita ce sura ta hamsin da takwas daidai wadda tana da ayoyi guda ashirin da biyu tana da kalmomi words words kalma kalma guda 475 tana da later later a ba ta 1991 haruffanta ɗaya. ita wannan sura to ma kafin mu je gare ta yadda muka saba amsa tambayoyi wata tambaya ta zo cewa malam akwai hadisi da ke cewa annabi sallallahu alaihi ya ce wata ramadan shaharun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar jama'a ga wani wata fa ya zo mai albarka farkonsa rahama ne tsakiyarsa gafara ƙarshensa kuma ‘yanci ne daga shiga wuta malam wannan hadisi ya matsayinsa yake hadisi ne munkari bai inganta ba hadisin bai inganta ba munkar an gane ko sauraka ba a kafa hujja da wannan hadisi ko da ma'anar ka iya dan sansano kanshin daidai tare da ma'ana amma hadisi ne munkari baya halatta a danganta wannan hadisi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suraka hadisin watan ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar to kamar da muka ji hadisin bai inganta ba to wannan tambaya ta farko kenan an ji tambaya ta biyu shin aka ce tambaya idan tsintuwa wace iri ce sai mutum ya ci giyarta na fito daga kofar masallaci sai na ga an yada kwandala sai na ci giyar kwandala sai in tambaye ka yanzu ma akwai kwandalan ne na tambaye ku akwai kwandala yau akwai kwandala ina ta tafi ina kwandala ta je bayan Allah kwandala ba ta cikin bangaren kudinmu na Najeriya aina hiya aina kwandalar yau kai ba ma wannan ba yau ta kai ba ma kwandala ba ce babu ita kusan ina iya cewa mafi karancin kudi a yau naira biyar ne haka ne mafi karancin kuɗi da ƙarfi da yaji yau mun mayar da naira biyar mafi karancin kuɗi wani matsalin tattalin arziki ya ce wannan ya taimaka ma karyewar tattalin kuɗi mu ce kamar ya ita to ai misali kaga da kwandala da fici kana nan da naira biyar ta yi kima sai na ga wannan ba sai ka zan professor na economics za gane wannan kalamun ma'akul to amma a yau ko ɗanka in za ka ba shi kuɗi ya je makaranta da naira biyar za ka fara hatta mashin mashin da ke ba da kuɗi na atm ne ban san mashin da ke ba da ƙasa da naira ɗari biyar ba ku bincika da kyau me dalili me yasa babu kwandala yau mun zarme da yawa saboda wannan masanin ke cewa ai kwandala da coin da tsaba wata gaba ce da ke da daraja kwarai wajen baiwa takardar kudi kima da daraja kuma sai na ji na gamsu barin tambaye ku naira da kwabo wasu kunan masu ɗan shekaru in kun hara arba'in cikin ko kun kai abin nan waye san lokacin da aka fara kirkiro naira an kwabo wace shekara ne wanda sai daga hannu cikin kowa ya san lokacin da aka kirkiro naira an kwabo in ka sani daga hannu maka sani bai shiru muka sani ba ko barin ba ku zaɓi a 1970 b 1973 c 1990 na'am na baya can na'am amma gesin kai ko dan wanka ya sani kai dai baka sani ba gaskiya ne shi wannan kan ya sani 1973 zamanin gawon aka kirkiro da naira an kobo har aka ce sai ka tara kobo nawa ne zai baka naira daya kobo ɗari a matsayin smallest unit of our monetary policy kobo ɗari naira daya yau ina takardar naira daya ina take to wannan ya karya darajar kudinmu masanin tattalin arziki zai baka bayani kila dai ya na ma kyau me yasa muka shigo da wannan eh ai kai maganan gwargwadon nawa ne mutum zai tsinta akan titi ya zama sai cigiya sai aka ce abin da ke da kimar da le mutum in ya rasa zai ji ciwo ni ko na tabbata duk wanda ya yi da naira goma ba zai damu ba za ka damu naira goma ko yaran mu kanana yanzu to me dalili babu kwandala babu tsaba yau kasashen da suka ci gaba kuwa suna amfani da tsaba don kudin suke da kima saudiya tana bukatar halala 100 riyal daya halala america na da cent 100 dala daya gaje kuwait kuwa kusan dubu ne ina jin coin dinsu ya baka kedi daya kuwaiti dina akwai kasashen da idan ka je yadda za ka je ka ciro kudi paper za ka ji mashin ne na watso kwandala shar sai ga mutum yana kirgawa na shiga wani banki a new york ana kiransa ted bank karban kudi wallahi malam sai na ji tsaba na wai sai ga ba amerika yana kirgawa na ci ah. a atm mashin ya ba da kwandala wai zai tattara ya dauka ya je in ya so mashin ya amayo masa da takarda ina ce kaga inda suka san kimar abu wannan ba laifin gwamnati bane da laifinta da mu ma yan kasa da gangar muka kashe kwandala kai din nan ni din haka ne ko ba haka bane to yanzu naira biyar din ma an kusan fara rena ta yanzu nan to muna gani in ba dau mataki ba za a kai ga jallin da ma za a ce naira goma ba ta da kima to ina aka dosa kenan waɗanda suka ci gaba dai ana takama da su sune manya suna kwarai takama da kwandala da coins me yasa moto saboda haka mu koma kan tambayar wannan shimfiɗa ne muku kuɗin da idan ya ɓace za ka ji ciwo har kai cigiya shine wanda yake wato al-mu'tabaru al-malhuzu wanda ke da kima da za a damu to ai idan kace in yana da kima abu ne wanda yake relative ya danganta wani a wurin sa naira dubu ba komai bane dan wannan ne kuma to ko kuwa wani a wurin sa dan ya rasa naira dubu ba komai a takaicin da ba lecture bane amsa tambaya ne kawai sai mu ce duk kudin da in ka tara aka tsakin mutane yana musu ciwo wannan kudin a rasa shi to zaka ka yi sa mu ce kamar nawa 500 jamil ɗari biyar ko kai sai ka ci ka ce kai ɗari fa ta bace, to in ta bace dole sai ka yi cigiya tare da kuma ni ina cewa ko naira biyar ɗin ce dai ka yi cigiyarta don la'alla na wani almajiri ne shi yana so saura ka amsa kenan sai an yi cigiyar kuɗi to ya ce to malam na yi cigiya sai ban game shi ba fatawa mafi cewa ka je ka yi sadaka in ya sauka ka roƙi Allah tabaraka wata'ala ya baiwa wanda ainihin yake nashi ne ladan na fata gane ko a sannan kuma a wannan wata na azumin ramadan za mu jaddada mu muhimmancin yin sahur ɗauke ƙur'an na haka uwa wato sahur na da daraja ƙwarai da gaske nasoshi sun tabbatar da muhimmancin sahur karkace aini ba na sahur hmm. sahur ai ba sai ka take ciki ba ko lemo ka sha ko ruwa ka sha ko apple ka sha ko gwanda ka sha niyyar ka cewa sahur kake yi domin azumin ka azumi zamanto azumi muhammadi qur'ani sunni to ka samu lada li'anna al'amala kullaha niyyat tamoyi mu kenan guda biyu Allah ya samu dace zamu je ga sabuwar sura suratul mujadila ko المجادله مالن كرنتو منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله نعم والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يذكرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور wannan sura sunanta suratul mujadala ko al-mujadila ɗazu na faɗa kuma wannan sura madaniya ce wato 'yar madina ce yana daga cikin topics a tafsiri sura ka ambaci jinsinta ina ce ta sauka kuka ce madaniya ko makiya kuma wani ikon Allah Allahu akbar yanda qur'ani yake shine mafi girman littattafai gaba daya to kuma Allah sai kaddara makka da madina mafiya girman wurare gaba daya a mu musulmi dan duk sura da ke cikin qur'ani 114 nan dole ne ko dai ka ce makiya ko madaniya babu wani gari babu wata ƙasa babu to ashe takaituwar dangantaka zuwa ga madina ko makka wannan ma daraja ce babba da allah ya ba waɗannan garuruwa guda biyu masu albarka to wannan sura kamar yadda na faɗa ɗazin nan 'yar madina ce kuma sannan surorinta ko kuma adadin kalmominta na ce da ko nawa ne 475 words dinta qad sami Allah qad words kenan ko har zuwa ƙarshe guda 475 sannan leta dinta qad dafin leta ne dalin leta 1991 guda 1991 to ita wannan sura an kira ta da suna al-mujadila saboda bayanin falalar wata mace wannan mace ana kiranta haulatu bintu sa'alam haulatu bintu sa'alam wannan mata haulatu bintu sa'alam cikakken sunanta kenan nasabarta haulatu 'yar sa'alam shi kuma fa'al babanta ɗan asram bisad shi kuma ɗan fahad shi kuma fahad ɗan sa'alaba shi kuma sa'alaba ɗan ghanam shi kuma ghanam ɗan auf mai faru ne to mijinta sunan shi ausu ibn samit ɗan uwan ubadatu ibn samit ubartu ibn samit shine mai hadisin nan la salata liman lam yaqra bi mai min alquran ubada kenan to dan uwansa aus ibn samit shine mijin wannan mata ta kuma haifa masa da arrabi'u ibn aus har ma ana mata kirari ana ce almar'atu lati sami Allahu shakwaha wa nazalat fiha al-ayatu min mujadala ko mujadala oh matan nan wadda Allah ya ji complaint dinta tana da wannan title din ko quiz ake aka ce gaya mana matar da ake kira allati sana da shakawa sai ce ita cewa khawlatu bintu Sa'alam matar ausu ibn samit dan uwan ubadatu ibn samit da fatan gane ko lamarin tana da matuƙar girma ƙwarai da gaske wato mijinta shi ausu waɗanda tarihi kaɗan yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar da yaƙin uhud da yawan yaƙoƙi da manzan Allah ya fita da shi aka yi wanda a tarihin sahabbai wannan wani irin credit ne sosai a ce kana da kaza kana da kaza kana da kaza ɗalibi a makaranta yana takama da gcpa ɗinsa ko a ce ya hau to su gana su su kai ai badari ne kai ya ji yakin uhud fa to da wannan su kuma abin su ke ƙara nauyi da ya faru tsakaninta da mijinta shi ausu ibn wane ne a samit sai suka yi ja'in ja tsakanin mata da miji to garin ja'in ja din sai ainihin shi mijin nata sai fishi da ita ta yi masa ja'in ja sai har ma ya ce da ita an alayya alayyaka zahri ummi anti alayya ka zahri ummi in na sake kunciya da ke aika kamar da uwata ne a a a a kalam saqil wanda shi ausu yayi sai ta ce da shi yana faɗi sai ta fara hawaye ta ce kasa abinda ka faɗa kuwa ausu ka ji abinda ka faɗa game da ni kenan. sai fita ya ɗan hira da mutane a waje sai dawo gida ya nemi kwanciya da ita ta sai ai ba zai yi ba ga wanda ka faɗa game da ni hatta a'lama hukum Allah fi ma wallahi sai na san hukuncin Allah sai na san me Allah ya faɗa game da abin da ka faɗa nan game da anti alayya ka bahri ummi ne ba magana kwanciya ta aure na mace ka ce amma ka faɗa abin na tsorata tana hawaye tana kuka kuma tana matukar san shi saboda haka ga abin da ka faɗa hata ce da shi wallahi laqad takallamta bi kalamin azimin ma adri mablaghahu ka faɗi magana babba wallahi ban san inda maganan ta kai ba ka ce da ni anti alayya ka zahari ummi ke gare ni kamar bayan mahaifiyata ne yadda ba zai kasance a bayan mahaifiyar da sunan jima'i ba ba zai yiwu ba haka take haka zahari ne to wannan magana kamar da kuka ji ya yasa take amincewa da shi to har ta ce da shi na rantse da Allah ba za ka iya samun daban zuwa gare ni ba fa sai na san hukuncin Allah sai ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kenan su idan lamari ya chabe musu ga bakin magani suna da bakin zaran ta je ta ce ya rasulullah ka ji abin da mijina ausu ibnu samid ya faɗa game da ni ta je ne neman fatawa menene hukuncin ci gaban aurenmu mu ne da shi ta fatan gane ko amma sai ta ce ya rasulallah ka san ba uban yayana ne tana son shi kenan kuma dan amina ne dan auren zumunta aka yi musu kuma gaskiya duk cikin mutane ba wanda nake so irinsa ba kin zo neman fita bane ki tsaya baki mana <laughs> menene shan kai kuma Allahu akbar an gane ko sai kuma ta ce ka san abin da yayi na kure mutum ne mai rauni kwarai da gaske ta dai bayani dai akan wannan hali ta ce amma fa yarzu Allah bai ciya suke ne ba bai ciya suke ne ba shine mana qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ai Allah ya ji maganar wannan matar wace ce khawlatu bintu sa'alaba hatta na ja in ja da kai ya manzon Allah game da mijinta wane ne mijin ausu ibn samit dan uwan ubadatu ibn samit to sai manzo Allah ce da ita sai ce ma araki illa qad harumti alaihi خلاص ta zo mun fatawa ne ma araki illa qad harumti alaihi to yana ganin kin haramta gare shi kawai shikenan magana ta kare ai shikenan kin haramta gare shi malam wannan magana sai ta ƙara sa da cikin rikicewa ta damu tana son hukuncin Allah ne Allah ya ce kuma tana son kayanta ko kuma ta zo inda za gaya mata gaskiyar kuma an gaya mata gaskiyar sai ce ma araki ni fa bana ki? illa qad harumti alaihi face kikin haramta gare shi mana babu aure a dalilin mai zihari aikin da fatawar da annabi zai bata kira kafin wahayi fa zo mawaki na cewa rasulun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu manzo ne wanda yake in ba da wahayi ba shi lamarinsa yana tafiya kan wahayi ne annabi na faɗin haka cewa ma a raki illa ɗar harumta alaihi sai ta garza sai ka aba ta dinga kuka tana ya rabbi ashku ilai kama na zalabi fi zauji ya Allah na kawo kukan abin da ya faru game da mijina tana sashi ma'ana ya ubangiji ka saukar da wahayi an gane ko har take cewa Allahumma inni ashku ilayka shiddata wujdi ko wujdi wa ma shaqqa alayya min firaqihi ya Allah ina kawo maka kuka dan wayan da karke Qur'anin nan ka gyara zaman Qur'ani kafa kana kallon Qur'ani ka gyara barakallahu fi a rike shi kar a miƙe kafa ana kallon shi barakallahu fi ubangiji abin yana min tsanani a ce na rabu da shi اللهم na biyi ka نبيك ya يكون fihi farajun ya ubangiji ka saukar da wata aya ka saukar da aya manzonka ya karanta mana ko na samu kwanciyar hankali ah bike samu ba me annabi ce? inni araki kada harumti alai amma tana son shi ne to kaga tunda dai wahayi na sauka sai ta je Ka'aba ta je gun mai duka kai ma in kana da matsala nemi kuɗi na halal je Ka'aba ka roki Allah akul ka je da kuɗi na kamaya kamaya duk wanda ya je hajji da kuɗi na haram ko na kujuba kujuba yace ka sai a ce la labbaika wala ka wa hajjuka mardudun alai. babu labbai din babu ka sa'adaika ka tsiyarka tsumma ce an da daki ka da ita ce sa na sha faɗa gwamnati kattabiya biya ma kuɗin zuwa aikin hajji sai in kana cikin mutane biyar duk mutumin da ya je aikin hajji da kudin gwamnati baya cikin mutum biyar to hajijiya ya yi akwai hajji akwai hajijiya Iza hajjata bi malin asluhu suhtu fama hajjata walakin hajjatil iru in kai hajji da kuɗi na soto ba hajji kai ba raƙuma ne suka yi ihu suka dawo da kuma bagwanja a hajjanka wai kai alhaji ne Allah ka ba mu dukiya mai albarka da zaran ka je kayi ka ce ya Allah ga bukata ta yanda ya amsa ma khawlatu bintu fa'alaba sai ka samu biyan bukata malam ana cikin wannan hali wallahi ta ƙara addu'a kenan ta ƙara addu'a da yake Allah ya san zuciyarsu ana daidai lokacin sai irin abin da ke faruwa ga annabi na kamar ya yi bacci saboda wahayi kaga yana fidda gumi sai suka ga ya faru ashe wahayi ne aka saukar da farkon wannan aya da kuka ji alarar mai karanto mana ai ayan na sauka sai annabi ya khawlatu قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا ياكي خولة يلا تعالي الله يا سوكر أكنك haka kuma akan mutumin naki sahibi ke ce waye mutumin nata waye shi ya sunan shi ya jama'a har kumanta Allahu ya sunan shi la haula wala quwwata illa ba ku haddace karatu bayan Allah yaya sunan mijin ainihin khawlatu bintu salaba ausu ausu bin sabit ausu Ibn wa as-samit samit bis-sad yace yaki Allah ya saukar da qur'ani akan ki sai karanta mata qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allahu akbar sai kukan farin ciki ita wannan mata daga nan sai ya ce haulatu wallahi kin yi daidai da har kika je kika nemi Allah ya saukar da don mun samu karin bayani ki je mijin ke je yayi ainihin sadaka ya je kafara za mu ga kafara kenan duk wanda ya ce da matarsa a in muka sake shiga shimfiɗa ɗaya da ke kamar da uwata ne ba ta saku ba don ga aya amma sai kafara azumin wata biyu a jere ya sake nan gaba to sai wasu suna tambaya to yanzu malam idan mutum na da mata sunan matarsa sunan mahaifiyarsa matarsa halima wasu halima to kuma baya kiran mahaifiyarsa da wannan sunan yana kiranta mama don haka yake kira matarsa mama shin wannan zahari ne? na tambayar ku zahari ne? yi kama da abin da ausu ya yi sai muka ce a sai mutum ya ce kai wallahi muriki kamar ta mama muriki yana gaya matarsa sautinki irin nata wannan ba zahari ba ko da ya sifata wata gabatata ya tsinki kamar na mahaifiyata wannan ba hari ba ne ya dai kuskure faɗi wancan magana ita wannan mata wato mai daraja ya sunanta haulato akwai ruwaye game da ita wataran na umar yana khalifa sai zo wucewa sai game da ita a hanya cikin mai niqabin za ta wuce sai na a lokacin yana yana kan jaki jaki sarkin musulmi akan jaki Allahu akbar tace Umar tsaya ta tsaye da shi kuma ya tsaya sarkin musulmi ne ta tsaye da shi tace da shi tana masa wa'azi ni na san ka da da can ana kiranka Umairu ya umar a hittuka wa anta tusamma umairan na san ka dacin sunanka umair ana nan a kasuwan ukaz sunanka kenan umair na kan san umair tasgiri ne na mai na umar ukaz a wannan lokaci ana kiran ka umair kai ne ma kamar monita akan yara da sandarka wanda rashin ji sai ka rarke shi na san wannan lokaci ana nan ana nan sai ka zama umar kaji ba mace ba tana gaya masa mace ce mai daraja ai akan ce kai wanda Allah ce ya ji zancenta ta ce ana nan ana nan yanzu gashi ana kiranka amirul momini, da kai umairu ne ka zo ka zama umar yanzu ka zama amirul mominin to daga nan sai ta ce fattaqillaha fir ra'iya dama shine sakon wallahi ka ji tsoron Allah game da talaka umar talaka fa mace talakiya fa take gaya masu sarki musulmi fattaqillaha fir ra'iyya wa alam annahu man khafa al-wa'ida qarba ilayhi al-ba'id ka sani duk wanda ya ji tsoron narkon ubangiji abu mai nisa sai Allah kawo masa kusa malam Umar sai shiru na jinta kuma shine sarkin musulmi wa man khafa al-mauta khashiya al-fauta kuma cikin magana ta akwai balaga duk wanda ya ji tsoron mutuwa to sai ya guji kuma kada dama ta kubuce masa ka ji magana wa man khafa al khashiya al al an yafutaka al-khair karatun qur'ani alkhairi ne in ka tsoraci mutuwa zaka tsoraci kada alkhairi ya guce maka Umar na jin da tana masa wannan magana ta ci gaba da gaya masa ita dai salabatu akhwalatu bintu wace ce bintu salaba ta ce wa man aikana bil hisabi in khafa al'azab duk wanda ya sakankance da azaba dole ya ji tsoron hisabi ya umar umar yana kallanta yana tsaye ya sama kalamaha fi im'anin wajen natsuwa an gane ko ya sun koyar da kansa haka yana sauranta to cikin tawaga sai akwai wani mutum sai ga hajjin gabata masarki musulmi lokaci haka mutumin ana kiransa jarudul abdi jarudul abdi sai kasa haƙuri sai ce ayyatu hal'ajuz ɗad aksarti li amiril mominin kina bata masu lokaci da Allah sarkin musulmi ne fa en eh? ya gaya mataka sai umar ce kai jarud da'aha amma ta'arifuha kyale ta baka santa bane <laughs> baka san wace ce wannan ba to in baka santa ba hadhihi khawlatu allati sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat khawlatu kenan wanda Allah ya ji maganarta daga saman bakwai to idan Allah ya ji maganarta Umar ya fi cancanta ya saurare ta mai duka ya saurare ta kai a wata ruwaya ma sai na Umar sai ya ce akace da shi ya amiral muminin ataqifu li hadhihi al'ajuz in zanna mata zaka tsaka na saranta hadha al-mawqif qala sayyidi wallahi law habasatni min awwal an nahari ila akhirih ma ziltu illa lis-salati al-maktuba innaha khawlatu bint sa'alaba sami'a Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawati a yasma'u Allahu rabbul alamin qawlaha wala yasma'uhu umaru ba ku santa ba inda za ta tsaida ne tun daga safiya har faduwar rana wallahi bazan gaji ba a ce ubangijin halitta ya jita ni bazan jita ba wannan mata kenan ainihin wato a mai daraja kana neman ƙarin bayani ka sama tabaqatul kubra na ibn sa'id mujalladi na takwas da kuma zaka samu kissa cikakkiya cikin littafin al-hakim al-musaddrak an-nisaburi haka littafin imam ahmad al-musnad da kuma littafin nisa'i ahmad ibn sha'ib kitabun nikah haka imam al-bukhari yani masadir wannan a takaice don musan causality me ya jawo saukar wannan sura da mun yi muqaddima a kanta tana dauke da nassoshi da darussa masu yawan gaske qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ka karanta ko wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir qad harfu tawkid صدر bihi أول surah li hasmi tarz mutaraddid an fara da qad saboda kariya wato shakka in akwai shakka ne mai shakka qad tabbas kuma qad kullun takan zo mai kullun qad takan zo mai mabniya ko ko mutaharrika na'am na tambayar ku ba ɗaliban arabiya cikin ku ne kullun qad takan zo mabniya ko mutaharrika مبنية ما دليلي ما يتصور حرف يجي حرف كل مبنية مبنيني بالمال ينتشى وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنية أن يسكر قوان حرفي كان كسن شيء مبني حكى الحريري فقط كملحة والحرف مالك له علامة فقف على قوليتكم من اللامة قد تبت حقيقة سمع الله سمع سمع وانا إلين مكومة عربية سمع وانا إلين في إليني نعم إماضيني كم وانا جداني أصر تن جدان نصرني فإلني فإلو نعيم أونيني لنا نمم, نمم الموزون با وزن با فإلى هذا وزن Ne ina bukatan al-mawzun na'am fa'ila ma'auni ne ku yi magana lokacin na tafiya bayan Allah sami a ɗan wani gida ne na yadda sulasi ne matun burburi ma'ukunci haka muke kiransa kana da fi'ili iri biyu akwai matun burburi ma'ana fi'ili mai baki uku tsiraitacce shine matun burburi kuma sun kasu gida shida akwai nasara yansuru ku ƙarisa mana akwai kuma fa'ala yafme yaf'ilu akwai kuma fa'ala akwai fa'ila yaf'alu da fa'ila yaf'ilu da fa'ula ya al Al'abuwa kenan okay idan ka ce fa'ala yaf'ulu wani gida ne Na ya yansuru wannan shine aktharul abwab al-mujarrad intishara mafi yawan fi'ilai daga wannan gidan ne Ta kaga kataba yaktubu nasara yansuru kharaja yakhruju nasara fa'ala yaf'ulu dakhala yadkhulu wa hakaza to amma sami'a fa daga fariha ne sami'a fariha fa'ila yaf'alu sami'a me mudari'in sami'a yasma'u yasma'u qaida ne to idan ka tashi fi'il amr din su me zaka ce isma aha to ma ka taba fa me dalili me yasa fil amr kace uk nan kace isma ta ya zamu gane sai ka ce sai ka koma zuwa ga fi'ili mudari'in in fi'ili mubari'i na fi'ili matun burburi ma'ukunci idan bakin kusa da ƙarshe samu fataha to shikenan fi'ili abin abinda zai samu mai amri sa kai da kasara ne ƙa'ida ne yes ma'u okay ma'u mimun next to the last sai ka ce isma amma in dai fi'ili sa bakin kusa da ƙarshe samu rufu'a sai ka sa abin misali ka ta ba ya tu sai ka ce oktu. dakhala yadkhulu okay udkhul kharaja yakhruju okay ukhruj wa haka ba da walai amma in dai zamanto fi'ilin kusa da karshe ko harafin nake so nace fataha ne ko kasara to abinda zaka yi fi'ilin al'amr sai kai mai kasara isma shariba sharab sai kace me ishrab da sauransu misali tayyib qad sami'a Allahu qawlan lati lalle Allah ya ji zancar allati wannan matar wadda tujadiluka fi zawjiha take in ja da kai dangane da mijinta kila kace ah ina mujadalan ai kun ji na faɗa ai annabi ya faɗa sana ya rasulullah bai fa ke ni ba yace ai kin haramta duk kaza shine mujadala din kenan ta je gun ubangiji aka saukar da aya akanta wannan mata tana da title haula hiya allati sami Allah qawla haula to Allah ta'ala ce ya ji abin da game da mijinta wa tashtaki ila Allah tana kuma kai ƙara zuwa ga Allah tashtaki Min fi'il al fili fi'il madi na tashtaki shakat shakat to ai kana da fili? tashtaki ishtakat tashtaki ishtakat na'am shakat na'am ta kai ƙara wa tashtaki tana kai ƙara ila zuwa ga Allah wallahu yasma'u kaga sami'a yasma'u magana ta fito alhali Allah yana jin tahawara kuma canjin mayawunku da kai da ita kaga nan Allah ya girmama ta domin ya hada ta a cikin lamiri tare da manzo Allah ya ce tahawara kuma kuma ɗan da malamirin biyu ba ne Allah yana jin tattaunawar ku saboda inna Allah tabbas Allah sami'un mai ji ne basirun mai gani ne jin Allah iri-iri ne akwai sam'ut ta'ayyid akwai sam'ut tahdid akwai sam'un nasara akwai sam'ul ijaba ji na ubangiji saboda Allah mai ji ne basirun kuma mai gani ne allazina yuzahiruna minkum min nutsu kaga za fara shiga hukunci kenan waɗannan da ke yin zihari cikin ku dangane da matayensu menene zihari ai mun faɗa mutum ya ce da matarsa irin da ausu ɗan as ko ya gaya wa khawlatu bintu salaba yace mata me anti alayya ka zahri ummi yo aike bayanki kamar mahaifiyata ne ba magana jima'i tsakanin mu kenan yake gaya mata to duk wanda ya gaya wa matarsa wannan Allah ya ce waɗanda ke matansu hari minkum daga cikinku min nisan cikin matansu da ya ce minkum minkum akwai min a wurin ina ce ka yi lirabin minkum ya za ka yi min harfin mene ne harfin jar tana ma suna kasara ko? da na kasara take ko za ka zo ka ce minki saboda tsaban nahu ko kuwa sai za ka yi minkum ka ce sai mu ce minkum jarun wa majuru wa min wa harful jar mabni ala sukun wa kum ضمير المتكلم كو مخاطب كو هكذا مبنى للسكون في محل min al منكم saboda ka min kenan kuma min anan wace iri ce bayaniya ce asliya ce ta'aliliya ce tab'idiyya ce ko ibtida'iyya ce min a arabiyya tana da function akalla guda biyar min takan zo tab'idiyya minkum man yuridu al-akhirah wa minkum a ga minkum ai tab'idiyya ne cikin ku akwai mai bukatar duniya ko bukatar lahira او كيتي كوم الدنيا دا الاخره ومن اهل الكتاب من انا وتايريتي تبعيضيه فاشي اكو wannan منكم كما من تكنزو للبيان انا كيرانتا اكسبلانيتيف كو اكسبانشيتيف مين كما اينا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه Allah ya ce muna saukar da abin da yake magani da Qur'ani wannan ba tab'idiyya bace dai idan kace tab'idiyya kenan wani bangare ne magani wani bangare ba magani bane saboda min anan bayaniya ce min takan zo a mataki na uku mai asliya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin min asliya ay min asli dhakarin irin suna da yawa asliya kenan min kuma takan zo a mataki na hudu me ta'aliliya min ajli zalika katabna ala bani isra'il min ay li ajli zalika kenan min kuma takan zo me ibtida'iya ta nuna maka inda aiki ya faru subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid min huna ibtida'iyya ai ibtida'an min kaza ila kaza to in tambaye ku nan da Allah ta'ala ya ce alladhina yuzahiruna minkum min wace ce cikin biyar dinnan tab'idiyya ce bayaniya ce asliyya ce ta'aliliyya ko ibtida'iyya akhbiruni na'am hashi ne madalla ai cikin ku ai ba duk wake izhari ke ba izhari ba kai ke zahari din ba na fata kun gane ko waɗanda ke matansu zihari cikinku ma hunna ummahatihim su sani ba fa iyayensu bane ba mahaifiyarka bace duk wanda ce da matarsa aike in muka sake kaza kaza ah, kwanciya ta aure kamar da uwata Allah ce ba fa iyayensu bane in ummahatuhum illa allai waladnahum ba wasu bane iyayensu illa waɗanda suka haife su kaji fa in ummahatuhum illa allahi waladnahum wanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran ko munkiran min alqawli wa zura masu irin wannan magana suna faɗin abin ƙi na daga zance da kuma zance wanda yake na ƙarya amma a lokaci guda wa inna Allah lalle Allah la'afuwun mai yawan afuwa ne Allah kai mana afuwa gafurun mai gafara ne aya ta gaba والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به sau ɗauki ayan ɗaya bayan ɗaya kaga an fara shigo da bayani na hukuncin shi zihari din ko waɗannan da suke matansu zihari an gane sun mai uduna lima kalu sannan su koma su bar abin da suka faɗa ɗin yi wa zihari ayin muka sake kwanciya wallahi kamar da uwata ne ok ya gane kuskurensa yanda shi ibn samit ya yi ba ya fita waje ba ba ya dawo ba ta ce a Allah ƙara mata yadda da dukkanin sahabai gaba ɗaya kaga a dalilin wannan mun samu hukunci waɗanda ke matan su ainihin zihari sannan su koma su bar abin da suka faɗa ina ba zai yi ba fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa su yanta wuya me raqaba ka samu bawa ka yanta shi a matsayin punishment din suka je ka samu bawa ka biya kuɗi mai yawa ka cewa wani ya zama ɗa to dama ka san kafin ka yanta ba sai an yi mukataba me mukataba wannan bawa in kana son ya zama ɗa ka kawo min naira miliyar ɗaya ko dubu ɗari biyar to sai ce to in kana son ka koma gun matakka da kai mata zahari ga bawa je ka biya kuɗinsa set him free wannan kuɗi da ka kashe to kaga liyazu qawbala amrihi don ya ɗanɗana sakamakon abin da yi sauraka in aka yi zihari irin wannan to dole sai an yanta wuya min kabli an ya tamasa kafin sake jima'i shi tamasa anan kafin saduwa da kwanciya irin ta aure zalikum abinda kuka a to na biyi. da irin haka fa ake muku wa'azi wallahu bima na khabir Allah mai bada labari ne dalla dalla dake dake kan duk abin da kuke aikatawa Mallam ya je. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا يتماسا وتمدى شيء قلبا تجويلي من قبل أن يتماسا وتمدى المد الواجب ba shi bane to wanne ne almaddul lazim alharafi ko alkarni shine ana miƙar da gurgudun alif nawa yawanci maddata mushba'a ce gur mushba'a ana kosarwa ita masa kenan wanda ya ce an yi ta masa ba dai ba ne عرفتم من قبل لم تكون من قبل من ما دليل من كتر أبو نوى إخفائي دمي إيه إخفائي أكيد tunda iksan ce min ikhfa'i ne amma na ce min da bambanci na'am na'am akid to menene kenan ku faɗa mana ya jama'a me na yi tafhim ko kuka ce taglib don me saboda ainihin qaf in huruful istila khusa daghtin qidh so in ce min qablu min qabli na'am daidai ne Allah ta'ala na cewa waɗanda ke matansu zihari sannan su koma lima qalu to su yanta wuyayi kafin su haɗu wannan ana muku wa'azi da shi Allah mai ba da labari kan abin da kuke aikatawa ne sai ce wanda bai samu haka ba ai faman lam yajid at-taqa li raqaba wanda ba zai yanta wuya ba to menene zai yi fa siyamu shahrayn mutatabi'ain zai yi azumin wata biyu a jere ku duba zihari hukuncin zihari fa abu uku ne duk wanda ya matarsa irin wannan to hukuncinsa guda uku ne ko da ya yanta bawa in ba shi da hali azumin wata biyu a jere in ba zai yi ba za mu gani nan gaba fa'ita'amu sittina mai miskina to amma aka ce cikin ukun na wanne ne wanne fi wanne a'a yanta bawa ya fi saboda idan ka yanta shi zai zama mutum ai shi ma zai je ciyar da wani baka san cewa bauta takan hana mutum ma a ci gadonsa ba ko baka san na haka ba in aka ce ga bawa yana da dukiya to in ya mutu muddin yana bawa 'ya'yansa ba za su ci gado ba a shari'a gadon nawaye na ubangidansa ne fashe ka yanta shi ya zama freeman shi ya suka yi azumi ce suka ciyar kwarai arrabi kaji yana cewa abinda ke hana cin gado abu uku ne wayan na'u shakhsa min almirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa katulun wakati dini fa fanfa shakku kal yaqini kaga yace rikun servitude kenan bawa ba cin gadonsa ina nufin sai in ayanta idan ku an yanta shi ba shi da kuma ainihin ‘ya'ya da za su gato shi ne maulan nema ubangidansa sai gaje shi to a shekenan bisa wannan jere sai mu ce ya ‘yanta bawa shi ya fi famallam ya ji tun haka Allah ya kawo a jere ai ko ba haka ba haƙura ne kawo a cikin context ɗin wanda bai samu damar ‘yanta bawa ba ya yi azumin watanni a jere wanda ya ce da matarsa irin wannan magana sai ya azumin wata biyu idan ya yi azumin kwana hamsin da tara na'am sai ya sha duk sun rushe sai sake to kila ka ce ah tumanin yana azumin kwana sattin din nan sai rashin lafiya ya same shi sai musu to wannan kuma uzuri da Allah ta'ala ya da shi ai kokowa tafiya ta same shi shikenan karya azuminsa ba zai rusa mata aini ba dan yana da genuine reason ana amma haka kanwai ba cdd e e, ba sadada ya karya azumin to sun baci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman lam yastati fa ta'amu 60 miskina wanda ba shi da ikon yin azumin wata biyu ya ciyar da miskine guda 60 ciyarwa dinnan shine ya tara mabukata guda 60 ya ba su abinci miskini aka ce yan uwa da miskini da fakiri wafi talauci da fakiri da miskini ayyuhuma aswa'u halan wafi munin hali fakiri yafi suka ce miskini is, a bit better domin a wani wuri Allah ta'ala ce da mu ba amma safinatu fakanan limasaki jirgin ruwa na miskini suka ce a <laughs> miskini da jirgin ruwa sai suka ga ashe miskini da ɗan dama-dama fiye da faƙir to sai ka tara su duk mabukata ne ka ba su abinci kwana 60 sai Allah ta'ala ce mai zalika haka ɗin don ku yi imani da Allah ne da manzansa watilka hududullah abinda kuke jin nan fasu ne haddodi iyakoki na Allah walil kafiri na azabun alim na'am kafirai suna da azaba wadda take mai radadi Allah ka tsare mu da azabar ubangiji khalas lokaci ya cika to insha Allah nan zamu kwana aya ta hudu daidai a cikin wannan sura mai lamba 58 al-mujadila ko al-mujadala mun na dauki lokaci saboda muqaddima din da kuma farkon da saboda muhimmancin muqaddima da kuma tarihin saboda sanin wannan baiwar Allah Khawlatu bintu Salaba da mijinta ausu ibn samit da abin da ya faru barakallahu li wa lakum fil kitabil azim Allah ya tara mu a kan daidai ya azurta mu da faɗin daidai da fahimtar daidai wannan wata da muke ciki na Ramadan mai albarka Ga shi nan har tafiya ta fara tafiya an fara amma na gaya muku dazun hadisin nan da ke cewa watan Ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun nar hadisin bai inganta ba hadisi ne mun kari, baya inganta daga kar aka fa hujja da shi haka ma hadisin da ke cewa wanda za mu gana kai in ta zo amma na faɗi shi ne abghadul halali ila Allah talaq mafi mafi kyamatuwar hal gashi halal ne Allah na fishi da shi shine saki shi ma hadisin bai inganta ba Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin karo ce mun kwana aya ta hudu za mu tashi aya ta biyar in Allah ya kai rai gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh